wanda ke mabera iddi sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwaffa'u malikin na imamu malikin imamu darul hijira rahimahullah ta'ala in ana biyu muna cikin kitabun zakati a cikin kitabun zakati mun dan fara babi na shakara mun yi hadisi guda daga ciki za mu ci gaba babu laifi ko da mun fara farkon babi a gurguje mala ya ce babu zakati ma yukhrasu min thimarin nakhili wal a'nabi babu mai ba da bayanin abinda za a ƙididdige za a yi lissafi ɗinai alhali bai isacci ba Alisa lissafe shi na 'ya'yan itacen da binnai da 'ya'yan itacen inabi mana Alisa lissafe shi a san zai wuski nawa tun yana ɗanye shi kenan sai masu amfani da shi su ci gaba da amfani da shi ci ko sayarwa in sun ga dama amma Allah ba shi dai komi abin da ya rage so rage abin da aka ba su na sadaka so rage zakat so rage farilla din mala shi haddasa ya yahya an malik بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب زكاة ما يخرج من ثمار النخيل والأعناب حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بشر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنفح نصف العشر وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعور ومصغان الفارة ولا, و... ومس... ولا مصغان الفارة ولا عبق بن حبيب قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة حدثني يحيى عن مالك بابانا يحيى يا بابا لوالي لك إمام مالك إمام درجة عن الثقة عنا لقونا أن الكتشي بلساء الحارث ابن أبي ذبالي عن سليمان بن يسار لقى سليمان بن يسار تابعي جليل وهو مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مولانا ميمونة ليه ya karɓo shi wannan sai katin inda ya karɓo daga Sulaiman ibn Yasar wa an Busr ibn Sa'id kuma ya karɓo ga Busr ibn sun karɓo na da abu sa'il al kamar da muka ce ya bayyana a wasu rayoyi kamar da wannan hadisin mun tsawaita magana kan shi satin da ya gabata saboda ka cewa da Sulaiman bin Yasarin da Busur bin Sa'id kuma dukkan su tabi'ai ne babu wani daga cikin su yayin suke manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ce wasu da suka ce ana rasulullahi in da ya faru ko kuma mun bayyana hadisin daga Jabir ta waɗannan malaman ko tabi'an guda biyu كسليمان بن يسار ده كسر بن صغير انت أبو سعيد الخدري مكتب كما حديث يا تبت عليه أبو هريرة رضي الله عنه أو تحيا تاسي فنن تلائكم يا تاكي تبتوا علي عبد الله بن عمر أو تحيا يا تبتوا علي جابر بن عبد الله أو تحيا يا تبتوا علي معاذ بن جبل ina waɗanda sahabbai guda biyar dukkan sun rawaito wannan hadisi malaman hadisai sun rawaito shi a wurare daban-daban kama daga Abu Dawud da Tirmidhi sun Nasa'i Imam al-Bukhari ma ya kawo hadisi mun karanta shi wancan fatin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace fi ma saqati as-sama' wal 'uyun wal ba'l al-ushu da abin da ruwan sama suka shayar wal 'uyun ko ruwan mari mari rijiyoyi ruwan marmaro gulabe wal ba'l ko abin da tsace sayyu ne suka tsatso daga damsai wurin damsai na fadama ta shine ba'al kaji mun fassara wannan kalima ko ba'al miji ba'al gumkin ba'al ba'al tsaci to wannan aka rige a to duka waɗannan al'ushuru a bada ushuru na maimaita wannan hadisi saboda shekarun da kafin da muka yi wajen fassara na ɗanyi sabakon lissan kuma lisahin duka zai hannu amma dai babu wani tambayi zai ba mun gama dan uwa kai min tambayi na cewa na ce ushuri sai muka ce idan mutum ya samu usuki biyar ya bada ushuri sai na ce ushuri na abin da usuki biyar sa'i da yuku sa'i da yuku an ka ce ɗaya bisa goma nasu sai na ce goma sa'i goma ko daga kore na ko yawwa sa'i talatin ba shine ushuru ba malamin ce sa'i talatin sai ce sa'i goma kuma na ja da hakan na zuwa kan rushu na ce sa'i biyar ko kuma kila babu wanda a hama amma dai akwai wani dan uwa mana zahir sai ce ya bani bayanin cewa talatin na sa'i ɗari uku abinda a ushuri ne talatin eh kuma haka ne don ga dan ba ba dari uku aka bai ba ya aka yi dami talatin an ce ku an aura kan kowane dami zai sa'i goma ne ko mhm. wannan ya kamata ya ambata shi to sai talatin kenan wa fi ma taqa wa fi ma suqiya bin nabhi abin an ka shayar da ba ruwa ba ruwa kai rija gare ka ya kai ne kai ka wahala ka sha da shi ruwa to nisful ushri a bada nisful ushri can da zo muka ce ushri sa'i 30 ko to yanzu nisfu sa'i 10 alhamdulillah wannan yana daga cikin abin dan taba tunawa akwai wani shi ma dan sabakon lissani ko ko wahabi da ne kaɗan karatun sati uku da ya wuce da kuma kowane sati duk ina tahowa da niyyar za a ambata shi kamar kila saboda ajazul lissani ko shi in shagaltu da karatun mu tashi haka kan lokacin da bada tarihi ma'azum da jabalin shi ma bangaren ya sahi lissahin ɗin da mili sahaba daidai ba ma'azum da jabalin radiyallahu an wanda muka ce mazo sallah ya tura shi a yaman kuma ya rasu a yamin ko har an bata cewa zamanin abubakar ya dawo amma abubakar ya mai sai na ce tun da mazu Allah ya kan haicin ya zauna can a ce zamanin umar an ambata Uthman to ambata Uthman din shi an wahami a fahimta ambata Uthman don dududu shi ma'azin da jabalin ya rasu shekara ta goma sha takwas bayan hijira shekara sha takwas ba hijira bayan ya taso daga baro makka um, afuwan baro inda manzo Allah tura shi yamin ya dawo an koma tura shi umar ya koma tura shi a damascus kuma can ne ya rasu to abin da wani ya kula sai ya buga kaga mun ce sha takwas bayan hijira ya rasu mun san manzo sallah ya shekara goma ko ya shekara goma na adda saura cikin sha takwas to abubakar shekara biyu yi ko to za a ya shekara biyu wayi wadda abubakar umar to shi umar shi karan kai ne wajen shekara goma yi to kenan tun da shi ma'azin jamal ya rasu shekara ta sha takwas bayan hijira zamanin wana ya rasu masha Allah wazihan haka yake zamanin amma sai ni wahamin cewa Usman bin Affan ko yace zamanin Usman ya rasu zamanin Usman bin Affan na ce haka ya rasu zamanin Usman bin Affan kuma nace ya rasu shekara ta goma sha takwas bayan hijira kila gane to kuma ko shekara ta goma sha takwas bayan hijira ba lokacin Usman ba lokacin Umar yawa to haka yake lokacin Umar na ya rasu radiyallahu anhu ajma'in sannan kuma shekara ta goma sha takwas bayan hijira kamar da na ambata a Damascus lokacin da aka yi da'un amwas annobat abuwa ta ɗauki ne kuma har da shi sai bai fita wannan ba labarin da ya gabata Allah ta kama wannan sa'id shi ma ya bani wannan ya yi wannan tambihi na cewa lisahin ya ya ɗan rikita Allah ta kama da alkhairi وحدثني عن مالك مالك كرت wannan daga imam malikin an ziyad ibn sa'ad da ziyad ibn sa'ad ziyad ibn sa'ad yana daga cikin suma almajirin imam malikin kuma abokin karatu ne don kun san imam malik shi almajirin ibn ko a kullum za ka ci almalikin an ibn shahabin to yau wani ya shiga tsakani tsakanin imam malik da ibn shahabin haka yake da al'amari zai yau ana zuwa inda malami a yau karatu a dawo yau a zo gobe a zo wata rana kai sai ka samu fashi saboda wani uzuri abokin kai ya je karatun abinda da baka jiyo ba kai kaza in yadda shi ya mai baka labari kuma ya baka labarin hadisi a ah, zan mallam ko ba haka ba a nan ce Na haka fi adin sa'ad kina daga cikin manyan manyan tabi'awa fika ne da zaya fika ne number one, to shi ba ibn shahabin shi ya karbo ibn shahabin wasu malamai suna idiya'in ma suna cewa a ah, autaku a ah, suna cewa autaku asibatu fi ibn shahari suka ce wa ziyad ibn sa'd asbatu fi na dai wannan da ba akan umar kila wanda ya faɗi haka ziyad ya sani suna cewa a duk hadisin ibini shahari, ya aka ce ziyad ibn sa'd ya baka labarin su ya zama dahi ya tabba, ko ba haka ba amma dai malamai sun gitta wannan magana da cewa malikun autaqu inda ma inda bil shahari ko wannan kenan daga imam malikin rahimahullahu ta'ala da kuma imam darul hijra rahimahullahu ta'ala sai shi imam malik daga ziyad ibn sa'd daga babban malamin su duka gaba ɗayan su ibn shahab annahu qala shi ibn shahab shi ya faɗi wannan ya faɗi wannan fatawa yace la yu'khadhu la yu'khadhu fi sadaqati an al-ju'rur wala musran al-farati wala an hubay wala an ibn wadannan abuwa guda uku sunayen dabino na duka da aljururu da musuran da anku duk iri duk jinsin da dinnaina ko marasa kyau illa kila ban san sunansu da hausa ba illa ba da siffa ga kowane jururu dabino na wanda tun yana ɗanye kamun ya ƙosa sai ya zuke sai wani su shari'a ya mirɗi ya yi tauri in ka tauna bai tauri tun yana ƙarami ne ɗanye ne ya lala sai ya mirɗi sai zan wani kamar busashin icci sai a ce masa Da biyu na musulmanin fara shi ko duk tsutsa ka canye shi zai a rarake shi tsutsa ta rarake shi ya lalace shi a musarun fara musulmanin fara musulmanin jam'i na jan'i ne masiru masiru dan dan dabinun da ya rufe ko dan dan dabinun da tsutsa ta canye gaba da shi an masiru eh eh kusa al-masir na makoma da aka spelin gudana al-masir wa bi isa al-masir in kace al-masir a dabinun irin wancan aka nihi jam'in sa musuran fa. fara azqur al-hubay azqur al-hubay shi ma jinsi na na dabinu shi kuma wato a shi ma zama ya yi ya lalace sai ya zama gari ciki ne duk gari ne ekwal ce ya ta rage ehem da abin da ka ciza sai ka ji kurs ya lalace bai ciwa ya ɗaci to waɗannan da larabci duka haka sunan su yake jinsin da biyu ba. duk waɗanda ni za ka ce wannan jinsi duk mara kyau ko to layi ohabu fi sadakatin nakhali al busasshen da da ya lalace wala musranun farati ko da binon da tsutsa ta rarake wala azqubni hubaiqin ko da binon da ya tafiya ya lalace ya rubi gashi kato ne kana gani jiki dai lahiya nan kana tannawa sai haurin ka su zurma shike ashe lalatacce na to duk wannan jinsin na da ba a karba amma kala shi ibnu shahabin ce. wa huwa yu'add za a kirga da shi ala sahibul mal ga mai dukiya in yana da cikin buhuna ne da hada din ko cikin abin gani akwai ire-iren su da shi aka nisahi an ba amsa tai wala yukhadhu minhu fi sadaqa da sadaka ba a ba sai da a ce kili ya rage yayi mai kyau daban ya mara kyau daban ko buhunan masu kyau da buhunan marasa kyau to da su hakira ya har da buhun mara kyau da shi cikin lisahi an gane ai amma ni amma ba a ba da shi ba an sai a ba talaka ko zakar zakka ni ba cikin mai lahiya, amma da shi aka misali Allah ga hanta mana akwai misali ne na abin da mun karanta ba mu kiyasi abin karatun ya ƙara bayyana qala malikun wa inna ma mithlu dhalik الغنم تعد على صاحبها بسخالها والسخل لا يؤخذ منه في الصدقه وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها من ذلك البردي وما أشبه لا يؤخذ من أدناه كما لا يؤخذ من خياره قال وإنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال وذا مثال misalin ابن الشهاب ibn shahabin ya kwaɗi game فإمام مالك زي بقى ما مثالي دونك zai buga ya yi karatu kaga zai kara fassara ma wanda magana ta ma malik kala malik inda ma mithlu zalika yace abin da misalin wannan shine alganamu bisa shi to addu ana lisafa bisa she ala sahibi haga mai su safa mai bisa ha da yan jarirai haihuwar yau sakhala ai kun san mun yoshi as-sakhala da su aka ba haka muka ce ba da su aka lisafawa to kuma wastakhalu yan makirare ku e jaririya la yukhadhu minhu fi sadaqa ba dauka ta cikin sadaka an san haka ko to shi an misali guda an gane karatu to wannan misali mara kyau to can kuma gargana musuma an ce ai ba dokar kara'imul amwali ko ba dokar fahal karu wanda shi ka yi musu barbara suna cikuna ko to akwai misali na nan ya ce wa kadi ya kunu fil amwali thimarun la tukhadhu sadaqatun yace ba abin bai tsaya nan ba ga marasa kyau wa kada ya kunu yakan kasance fil amwali a cikin dukiyoyi thimaru akwai harkar da bin ɗan harkar itace ita itace waɗanda la tukhadhu minha la tukhadhu sadaqatun ba a zakka ciki su ba dun lalacewa su ba shekasan ya ce a cikin dukiyoyi yasa ya ba da sifa fil amwal a cikin dukiyoyi masu kyau na harka ƴaƴa itace akwai wanda yake shi kuma ba a karɓa sai saboda kyau ne min zalika daga cikin abin da ba a karɓa alburdiyu ingantaccen da biyu mafi kyau cikin da biyu shi aka ce ma burdiyu a cikin burdiyu akwai alburdiyu akwai janibu akwai al'ajiwa akwai alkabisu wanda shine nan wanda haka mana ana talla cikin baro wanda busasshen ga shine kabis akwai ajewa din nan wannan da suka ce ma dabinon madina mai lukui lukui din nan wanda suka sa cikin wata wata packet haka na sama garai sannan akwai jami shine dabinon mutanen madina kun tana wani hadisi da man sallatu ya bahe dabino mai daɗi ya ce ji daɗi ya ce a haka da? khaybara Ina qala la min na'khudhu minha na na'khudhu sa'an min hada bi sa'ain bi sa'ain min al-jum'a ko min al-jam yace ya rasulullah ba da haka yake annabi yace duk kan gada dino mai kin haka da rike yace duk da dino maka haka yake eh duk da dino khaybar haka yake a kullu tamr khaybar hakaza yace ya rasulullah ai wannan shi an mai kyau ai sa'i guda aka ba mu wannan mu ba da sa'i biyu irin wancan jam wa mara kyau kenan mu ba da a ba sai manzo sallah sai ce kai haka ka saki la tafa yace ka sai da wancan da ka sannan ka ɗauki kuɗin ka sai ka so wancan in ka'idar la tafadula ko fi ta'ami tsara fi ta'ami ko yadan bi yadan misalan bi misalin la tafadula ko abinda da ka so in ce akwai jani to na bisa jani the best din shine burdi al burdi ingantacce zaka nima yace huwa da tamrin cikin nau'in da bin shi a mafi kyau an gane ba amma a kula bari ban ka ai mummunan fasara ba wani jinsi na aka ce burdiyo ba cikin dabino wanda ya zan da best shine burdi a cikin jam kana samu ne a cikin kabis kana samu ne mafi kyan shine wanda bai da bai bushe bai na sanye bai rube ba bai samu cibin kwari ba lahiyayyen sai a ce burdi ina tamu an gane wannan to shi ana karba tai wa ma ashbahu da ya da abin da ya kama da shi ana lisafa da shi in ba a karba tai ba a karba tai yi afwan ba a karba tai wa ma ashbahu da abin da ya kamanta ga la yu'khadhu min adalahu kama la yu'khadhu min khiyarihi wanda aka ƙasa ƙasa lalatacce ba ɗiba da garai kamar yadda ba ɗiba ga mafi can wanda ka adibin iri ta zama masu noma suna cire ɗan wani su aje shi bin iri to ba a cewa ka ce a kai dai shi haka zan dai a baka ko ba haka ba a sai dai tsaka tsaki gwargwado dai eh karhi bai hidiki ba na imam ya yace wa inna ma tukhadu sadaqatu min awsaqil mal ana karɓar zakka ga tsaka tsaki ba yabo ba fallaka tsaka tsaki eh kala malikun sai magana khirs qala malikun الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرس من الثمار إلا النخيل والأعناب فإن ذلك يخرس حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن ثمر النخيل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخرس على أهله للتوسعة على الناس للتوسعة للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرج ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خلق على ما خلق عليهم wannan falisai wannan hadisin farko da muka ambata da bayanai biyu da sun ka biyo duk mala ya sakaɗa suna a cikin wannan bali amma ga magana babin helin da ya na babi ga magana ce can da yake babu zakati ma yukhrasu kalimar kha'un da ra'un da sadun khis masdari ke khis amma sadun na amma a kula da kha kha mai dubu shine ne shine kirdado shine wanda muka yi ta kokarin mafasara satin da ya gabata ko kalisa abu kaɗan yi a nazari sai ka kwatantawa da zaka lawa khairan kwatanta kwatanta wannan ga duk abin da yake kasan shi sana'a kata kaga babu wani abu duk wanda sana'a fita da ya taho ya na abu ya diba ya diba to shikenan to haka na khirs anan khirs anan kai kwararre na harkar gona ka dibi iccin da jirnai kila icci ya kai ɗari ka koma gehe guda ka hangai dama da hagu ka diba sai ka ce kana gani yanzu in an ka ya kai shi in dai ba wata matsala ta gifta ba ta kwari ko ta kwari ko ta kwari ko ta wani abu ba a samu wata matsala ba dai in ya kai lokacin da za a tabe shi a yi buhuna kana ganin zai buhu ɗari uku ko zai buhu ɗari biyu ko zai buhu ɗari biyu abin da ce to shi a kristin to sai a ɗauki shari'a ta yarda kaga inda shari'a ta muhimmantar da ilimi can muhimman tabba mai ilimi yuka da naba ga fanni ne da ya ce haka nan to shari'a haka ta dade ka da ya ce yana buhu biyar misali ba hamsatu ausukin ba to shari'a ta yadda tana biyar ka zakka da ya ce bai kai buhu biyar ba shari'a ta ce baka da zakka saboda muhimmancin ilimi ga kowane fanni ana bamma masu al'amari al'amarin su kwace al'amari ga masu shi shine alamar tashin kiyama ko matasa Kala idza usida amru ila ghairi ahli eh na kiyaye kwarai to shi wannan takharij a kula karatu biyu zamu na farko menene aka wa takharij cikin kayayyakin zakka kayan noma na malik da sauran abu hanifa da Imam shafi'i fil qadim wanda kuma shine kauli rajihi sun ce ba ta a takharishi irin wannan sai ga jinsi biyu shine daga daga nan sai in ba su ba sun ce babu takharishi abin da yasa suka ce lafazi su ya ambata nafsi su ya ambata kuma haka na ha sabista ba suna kiyasi ba eh ana kiyasi amma ba kiyasi sai ni illa ta yi daidai abun ya yi iri guda wajen illa abin da yasa suka ce da duk wanda duka ambata mana sai mu ga ba su yi illa guda da dabino ba da dabino ana ci ne raɓaɓan wa tamra ɗanye ana iya ci ne tamru ana iya ci ne ba an ce annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata ba an ce bane hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam in ya azumi yana fara da rutabu rutabu jinsi na na dabino qabla an yakuna busran wa qabla an yakuna tamra kila an gane kaga rutabu ana ce rutabu kuma ana ce tamur haka ne zabibi idan ya bushe ya gyaru ya zanna kwari an ka taji an ka cikin buhu shi zabibi idan bai yi da kaiwa zai yana ɗanye ne bisa uwa ta shi ya inabi da inabi da zabibi sun gudana in yana ɗanye ne bai iya zama ba shi inabu in ya gaggaure ya yi ya sai ya koma mi zabibu ce in bai da komi bisa gari ice ina sai a ce mai karamu a fahimta ta kaga duk gudana to ashe ana cin zabibi hala kaunihi ba kamar an kuna zabiba sannan kuma in ya zan zabibi kuma a ci gaba da amfani da shi to kullum ma yukal radaban wa tamra ko ba wa zabiban to ya halatta a yi kirdadodi ne tun ka ya don ka kaci kawar cin abin ka yana tsaye da ko ba haka ba amma wanda ba a ci ne sai ya gama sai an gama da an ba a ci ne sai sanda ya kai to shi kan babu bukata a yi wani kirdado tun da ni za ka yi ba za ka yi muka ci ya wasu muka ce to duk jinsin abin da ba a ba sai ya na ba a wannan amma wannan ana yi to ya aka yi ne kala malikun al'amrul mustamar alaihi indana al'amarin da aka yi ijima'i kai ne a gunmu mutanen madina wannan ingana na ba malikiya mutanen madina kila fahimta a idan imam mali a kula yake inda na yana nufin ahal madina mulki rike da ko ehem wani lokaci yana nufin ahal madina wani lokaci yana nan ha as-sab'a malaman nan ba dun madina malaman nan guda bakwai wani lokaci in ya jiya ga malama akwai saɓani. sai ce a habbu ma sami'tu fi zalika cikin aqwalu shi ya zabe guda ya bi su duka amma sai ya zabe guda ko yawa to nan inda na sai ka ce ni ahalul madina kaka ce malikiya ko don babu malikiya zamanin maliki an gane malikiya babu ta zamanin maliki babu wata mafaba da aka ce malikiya eh daga baya na almajirai ne suka yi komin din wata tahiya da wasu group sun kasa makan su malikawa ko ba haka ba amma duk wannan in ka bi tarihi duk waɗannan da shafiya da malikiya da hanafiya da hanbaliya da zahiriya da duk wanda kuka cewa bayan wuce wanda an ka jingina ga raina shi bai san ta ba da ka tambaye ma malik tashi aka ta sai ya malikiya bai wada mai ta ina ba ta mu gane wannan sai mu daina rigima mu daina wata hayagaga kawai duk akawalu din ɗalibai na suka suka yi suka jingina wa malamansu ko ko a guruf din su malikawa su faɗi wata fatawa sai a ce malikiya an fahimci wannan sosai amma wannan shi a ƙawalin malik kai tsaye to suna za ka samu cikin waɗa duk abin da ka ba cikin waɗa ba aka danganta shi ga malikiya to kai kan baba hakika ne gaskiya kai kan baba saboda kai da imam malik daga sunna saboda sai ka ji wani kawai da hanka jingina mai alhali ba ga cikin tahiri ba ya za ka mutum hukunci da abin da bai rubuta ba eh Allah ya samu kala malikum al'amrul mujtama'u alayhi indana al'amarin da aka yi ijtimai kan shi a nan mutanen Madina annahu yadda al'amari yake la yukhrasu min as-simari ba a kirda don duk dangin icci dangin icci ya icci ba a kirda dua kiman ta yi bai bayyana ba illa an-nakhil wal anam sai itacen da binnai da na inabi an fahimta fa inna zalika su waɗannan yukhrasu ana iya tsaya a yi safa a yi kirdado buhu nawa zayi ko nawa ko abin nawa zayi yabdu salahu da jarar alama ta ta bayyana alamar gyaruwa ta ta bayyana tun bai isa ci ba da dai an ga ya yi hure in mai wuya tarce da sun fara fitowa to da ya kai haka in Allah ya so an san abin ya ci gaba in dai ba wani musiba ba kada daban to ba ta babu abin da ka tahiyar da shi amma dai shi ta ce da ya kai na to shi kenan ya kai to ya bi da ku an gane wannan wai ya hillu bai sadda sai da shi ka halatta kun san cikin babu buyuri an hana a sai da simaru kamla an ya wa salahu ko wa dalika to a wannan lokacin abin da ya sahe an na samaran nakhili ya ayyukan da wal a'nabi da ice yi ukalu ana cin su lokacin da suke raɗabu ta ba ruɗaba lokacin da suke ruɗaba ana cin su ma ruɗaban yana komawa ga nakhil wa inaban yana komawa ga ga ana cin su lokacin suke ruɗabu akula akwai bambancin raɗabu ɗanye akwai bambancin ru ru ru ru ra'a ɗanye ko كتمنا وما وما تسقط من ورقة إلا ولا هبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في الكتاب المبين را بفتح الراء رقب بني يابس بوسشي بنينا تايتا شكوني را را أنك رو رقب رقب شكو دبينو lokacin da inda biyu ya fara hitowa ana kira ne balaku an sani daga balaku mataki na farko kenan mataki na biyu sai ni sai khilalu mataki na biyu khilalu sannan mataki na ku zan wani abu sai ni kuma sannan mataki na hudu ya zan rudabu sannan mataki biyar ya zan busau sannan mataki na shidda ya zan tamu wannan matakai na na dabino zan babu abin da balarabe ya sani cikin dango gani ce kamar dabino shi yasa yayi tafsiri tafsirin da ba ka ban mataki kai da baka sani ba yawwa wa na wannan ne dan mata na tuno balaku sannan khalalu sannan dalhu ko dalhu shi na can mai biya ko mai sala ya tsaka ya ka dalhu bil aini aw bil ai kuna tuna lokacin na magana maniyi ko eh eh yace ka dalhu bil haya aw bil aini to jinsin wata stage ne da dan da ka kaiwa a wannan stage na ƴan kwanaki ko watanni kuma da ya daga nan sai ya zami rukabu khalalu balahu khalalu dalahu rukabu busuru tamru an gane wannan su ne kashe-kashen to da ya kai rukabu to ya halatta a sai da shi ya halatta a ci ya halatta komi kuma a masu harkar gona suna iya baka garanti na cewa babu wata matsala da ka iya samu nai ko babu ban ruwan komi komi abin da kawai dai aka abin nan wani abu daga sama kwari ko ambaliya ko dai wani abu daga amma ba daga matsalolin shukkan ba kila fahimta to shi da biyu ana ci ne rutaban sannan inabi ana ci ne inaban qabla ya kula zabiban ko to kaga iri ne fa yukhras shi aka kirdado a kwatanta a lissafa shi ala ahalihi ga masu shi me yasa aka haka littaushi'ati 'ala an-nas don a yarwata mutane suwa mutane bangare yanzu da su masu bada zakat da su wadanda aka ba shi mai bada zakka in yanzu an ka ce mai bai haramun na ya ci komi kai ya ci kai ya kyauta kai ya komi dole sai ya kai lokacin da ya taɗe ya gyara ya samu hu sannan ya ɗiba ya bada zakka sannan ya halatta ya ci kai an ba shi wahala sai ta haɗe mai lalura ta same na da lalura dubu biyar bai iya yi ko ba haka ba eh amma gashi ana ɗiba a ɗagu sai a ce bai iya yi bai iya sai da shi bai iya wanda kuma ya halatta ma ya sai da shi ya kai da ya kai ɗagu yana iya yin lalura ta samai sai ya zai ɗauki gun um, ya kashe ya ice uku sai ya sai da ya'yan kuma shi ba zai ba da zakka amma dama an yi mai misali zakka ta yi kaza buhu kaza za ta yi shikenan abin ɗaya zai yi ya sa abin da zai ko ya so da ki icce uku ko biyar ya kira mai saye kuɗi ya kaso dubu goma ya bukata ya sai mutu ne eh, ya biya mutu ne kuɗin makaranta ko ba haka ba kaga sai a yi isa'i sai a bashi dubu goma ɗine ya lura ɗine kai ko yayan ya sai san ma ka ba su nan sai sun zan tamu sun ka zan tamu ka zo ka buji ka kwashe abin ka ce ka icce na shi na ai mun san da wannan eh ya halatta ka kaga an ka ce an hana mai taɓa komi baya ci baya kyauta baya sayarwa sai ya gama don a haidda hakkin talakawa an kai shi an gashi mai hali gashi maciyaci lokaci guda ko ka gani to ka gani tausi a talauci an ka bashi wannan dama ko sannan kuma inda an ce a'a to babu lagi ba a tahayisi ya ci gaba da ci inda ya gama da ya ba da zakka duk abin da ya samu a to ya ci ya ci gobe in bayan niya ba wuski biyar zai ko saboda ci sai ci guda ya gama sai an kashe wuski hudu sai kuka ce baya zakka to Allah bai ce an talaka ba ko inda ba su ba buhun su na can ya tun farko ko kuma an gama kuma an ce shi ke ne ta yi lahiya ne wani irin wannan misali kenan ko kuma a musulunci adalci na to don kada a zalunci wancan ka a zalunci wannan sai a sanya ƙwararru su zo su yi takharisi su suka yi takharisi suka yi khirs suka yi abin da shi na sai ta shi kenan wasu kinka kaza kawai kwano kaza aka bi ka sai ka sama da kai kai ta ce amma kada kwano biyar an gane ko ra kwano goma ko abin da yi masha Allah li tausi'a ta alal nas ba samu tausi'a ba eh wali Allah ya kun ala ahadin fi zalika bikum kun ji ba don kai yanzu akwai ta ga wanda daga cikin mutane ko mai shi mai ko shi mai dukiya ko talaka ina fata an gane to don haka fa yukhrasu zalika alaihim shi yasa za a yi don wannan akan su in an ka yi kirdadin an ka san abin da zai na wusuki mai yukhalla bainahum wa shi kenan sai a kyale su tsakanin shi mai kayan da tsakanin su talakawa ko ba haka ba ya san abin da zai ba su ya san abin da addu'a kai ko kuma thumma yukhalla bainahum damirun bainahum sai ka mai da shi ga masu masu dukiyar su masu dukiyar a kyale shi tsakani ne wa bainahu da tsakanin abin nan da an kawa kirda din ba a sa mai ka'ida ba a hana mai taba ne ya ci gaba da cin abinai ne gashi nan ya nuna hu suna iya ci ne kaifa sha'u duk wanda sun kasu cewa kaifa sha'u zurqani ya ce to kenan ya nuna hu ba ma'anar da sani ta farko ba na cije ga baki ya akuluna hu mai ma'anar innal ladina ya akuluna amwala da sama sai a ce ya akuluna suna amfani da shi kai sha ko eh tunda innal ladina akuluna amwala da sama ba ci ya kan jiga ko mhm, to in ya kwashi duke dinki ba sai ka ce akala kaga in baka ba akala ba ba ba na dinki ciki kenan ko eh kuma shirya hada dinki ko da komi akuluna hu kawai dai dukiyar da ya banna ta ko ya yi unwa da ita shi aka mana ya kuma yi unwa da ita to haka nan ma sai a kyale su ga dukiyar din ta sama icce din na wanda aka yi do a kyale shi aka nuna musu ci gaba da unwani da shi kai sha'udu wa da sun kaso ina fata an gane fasara mai yu'adduna minhu zakata ala ma qulisa alayhi sannan su ba da zakka gwargwadon yadda an ka an kai ta khalifi can karshe kamar da shafa'i kun ga an darajar ta ilimi sosai ko da ko daga ba an samu haka shi babu ruwan kowa ko ba haka ba da kaddara da yace kaza na ko eh sai an ka ce kaza na shikenan sai ya kace aka ce wuski goma za ka yi alhamdulillah sai ya ce shi shikenan sai ya kace ya kace ya kace bai kula ba karshe ne kai abin da ya ci ya ci ya ci da uski ne mun san da zakata ta kama ko shikenan sai ya basu ya ba da zakka zakkan nan ya bai zakka uski nawa goma zai bai ko Ehe to baɗi Allah ya sa wata wata cina bai bukata komi tunda bai bukata ɗin komi bai kawo an kai mai tafariki ba sai waɗin da ya batta bai ce koyi ba sai ya yi usuki ishirin za mu ce mai a ashe ba da kaci zakka za a ce haka ba a cewa saboda ni saboda ilimi ya bashi dama takharisi ahalin ilimi ya sun kai mai takharisi ba a ce ashe an samu kuri kaga na ba da ce ma ya hau usuki goma ashe da baka taɓa ba mana kaga ishirin na قال مالك قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يقص وإنما على أهلها فيها إذا حفظوها ودقوها وطيبوها وخلفت حبا فإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها فإذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وفيه الزكاة وهذا نعم. يؤدون زكاتها إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا أبن دباء إتشيني بي باعوا عند شي فتا فتا سيدي أنا بس إتشيني رطبا شي مدي أنا بس إتشيني باعوا عند شي باع اتشيني وإنما يؤكل كوي أنا إتشيني بعد حصاده باي أن جرمي شي من الحبوب na dangogin duk kwaya ko أنا أبن شي ود أكي yi gero ko shinkafa ko mi wanda dole zai sai sadda an ka tashi girbi aka girbewa kulliha hububi kulliha to fa hula la yuqbalu shi ba bukata ai wani kirdado ko ai wani abu bukata tunda ko ai ma yanzu baka diba ko mun ciki baka wanda shi dole sai ka bari ya kai an cire an sasa na kai ko to tunda haka nan na ka gaggawa sai a bari sai sadda abin ya kai ina fata mun gane wa inna ma ala ahliha fiha kawai abinda an gama su wannan ah, kayan gona ga abin da ba a ci ne ɗanye saboda ka ba a kirdado abin da abisa gare su idan hasaduha idan sun ka girbe ta ita dukiyar ko kuma su hacin ko su wa wannan abin rubu wadda kuha sun ka sussuke waɗanya ruha suka sheke wa hasala wa halusa habban suka tankaɗe suka regaye ta koma ƙwaya ko ba haka ba sun yi aiki duk ta koma yanzu ƙwaya to abinda a bisa gare su fa inna ma ala ahli ha fi hal amana an ban ma masu wannan amana ba a turo kowa a ce sai an kirnado an ban musu amana aduna zakata ha su da zakat idza balaga zalika ma tajibu fihi zakat idan wanne ya kai zakati a bakka da kai kai da Allah kawai dai a kyale ka ba a ce a kwankwasa ma gida kawo zakka ba irin ta gana mu ko ta kuɗi ko ta wani abu in dai ka yi noma to ka gama gyara ka yi ni ka yi ni ka yi ni kai da kanka kai ka sani in ka yi zakka sai ka tallamo ka kawo ma wanda aka ba ko ba haka kuma ka ga karatun yana da har yanzu haka aka yi ko kasar da haka yanzu aka aka yi babu wanda aka zo an zakka gona sai sun ya ga dama ya bayar kuma duk abin da ya bayar sai an sa a ce an gode ba mai cewa tsaya mu ji abu na kai kaga ba mai tambaya sai eh to haka alamu yake wa hadal amru alladhi la ikhtilafa fihi indana wannan haka take gare mu mutanen Madina qala malik qala malik الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرس على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجدار عند الجدار gaba kenan don mutum duk abu qala malik wannan abin da za mutum haye can ɗazu da yake cewa a yi taharisi a yi kirdado a yi kaza a yi kaza to wai shi an kai taharisi an kai kirdado an ka samu su ki biyar na ko ba haka samu su ki biyar sai da yi ku za ka bar sai talatin shi yanzu a kakkaɓo su ka bai ko ko sai kai ma ka sai an gama sai ya zan tamurusar da kai girbi i sai ya zan tamurusar da kai girbi ko shi na malin zai faru so muka in ka wagga fikira in ta zauna gare ka wagga fatawa ta zauna gare ka to sai mu sai mu bada bidinta dole wata tambaya za ta shigo to bari ba baka amsa wagga ta kwana kala malikum al'amru al-mujtama'u alayhi indana al'amarin da yake muka tattaru kai ne a wajenmu wanda babu saɓani annan nakal itacen da dindin kalimar nakal inda ɗigo iccen da biyu ya an ka cire tu ya zan jam'i nakal sai ka ce itacen da dindin ya an ka ce nakalata ko na kalatu ko takoti an kasa ɗaya tunika magana ya zan iccen da bino guda eh an gane ai na annan nakal itacen da bilnai yukhrasu za a yi kirdado ala ahali ga masu su a musu kirdado wa ruwa alhali ya itacen fi ru'usiha suna bisa kawunan su wa alhali wa wa wa wa wa samaruha fi ru'usiha an gane Yaushe aka wannan takarisi idza qaba wa halla bai'u idan yayi dadi ya isa a ci shi kuma sadda ci sadda sai da shi ya halatta wa halla bai'u to sannan aka ta kharisi to an kai ta kharisi malan zakat yoshi aka ba da ta yanzu yanzu sai ce wai ukhadhu minhu sadaqatuhu ana karbar sadakar zakat tamran in yazan da dino indal jidadi lokacin tazi ba yanzu aka ɗau a bai ba a bari sai lokacin tazi an gane wannan to sai a lokacin taɗi eh to tambaya to in an ka riga an ka yi yasa an ka ɗan yi a kirdado ɗin sai an ka ce sai an ka ce kana da wusuki kaddara mu ce wusuki goma mu ce goma sai an ka ce shi kenan sai an ka bata haka sai an ka ci gaba da ɗan wani da ɗan sauran wani abu sai bala'i ya zo ja'ifa ta zo ja'iha da ha ambaliya ko fari ko wutar daji kaga duk waɗanda musiba na daga Allah sai ta zo ta kwashe duka ko ko ta kwashe rai to ya isa nan a gani a ba mu tafsiri a ba mu fatawa yaya hilla kwata yake shi na ce fa in asabat fa in asabat tamratu ja'ihatun ba'd fa in asabatik samarata ja'ir fa in asabatik samarata ja'ir atum ba'da an tukhrafa ala ahliha wa qabla an tujar fa ahabat al ja'ihatu bis samari kullih falaysa alayhim sadaqa falaysa alayhim sadaqa da tambaya to an mi akarar sallahu to sai an ga gama da dodo an ka jira in an ka cire shi kenan a ba talaka ko sai gobarar daji ko ambaliya ko hari ta zo kare kakaf kila irin misali gobarar daji ko ambaliya sun zaka sa za su kare kakaf kila wani su tsaraga to sai ta kwashi abin gaba dai kila kai ma da da ka ci kanka da shi wanda dai duk annan duk gaba ya kwashi to yaya isa da ni a fata wannan to bara ka ita wannan yace fa in asabatis samarata ja'ihatu idan wata musiba musiba mai hituwa daga sama musiba ta Allah wanda shi ya turo ta ba dan da kace ba tumaki ko awakiyar sama ba ba bayan lakin na koro ma sharu ba a'a ja'iha daga sama ita ja'iha kula tazo ba da an tukhrasa ala ahliha bayan an riga an yi wannan kirdadin an gwada ma kuma abin da ya wajaba gare ka amma wa qabla an tujazza tujazza kamun a taɗi sai abin ya zo ƙari ƙaƙaf ja'i hatu bai samari kulli musibar ta kwashe ‘ya'ya tacen duka kare ƙaƙaf ba ta ba komi ba mala ya ce to fa laisa alaihim sadaka babu ba shi ke nan suka ce alhamdulillah ka huta ko shi ke nan babu ta zakka kai ka za su zo rasa eh, ta maƙe ta shi ke nan فإذا بقي من الثمر شيء يبلغ خمسة أوسط فصاعدا بفاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ منهم زكاته وليس عليهم وليس عليهم فيما أصابت الجارحة زكاة وذلك العمل في الكلم أيضا وكذلك وكذلك العمل في الكلم أيضا to ta biyu ko in musibar ta zo sai ta kwashi wani abu daga ciki ba duka ba to shi ko yaya kenan yace fa in baki min as-samari shay'un idan wani abu yayi saura daga cikin 'ya'yan itace din ba duka ta kwashe ba shi wannan abin ya bulugu khamsata awsuqin fasa'ida yana kai wasu kibiyar da sama ga biyar shidda bakwai takwas zuwa sama dai bisa'in nabi sallallahu alaihi wa alihi irin sa'in annabi to in yana kai ukhiza minhum zakatu sai aka bi zakashi wannan abin da ya rage ba zakat ta qamisin farko ba shi dai wannan abin da rage sai a karba kuma gashi nan ma walaysa alaihim fima asabatil ja'ihatu zakatu da abin da ja'iha ta kwashe ta lalata ko ta karinga wannan shi ba a lissahi da shi kila da an kai maki radado an ka ce wuski 20 na gonarka da musibar ta zo karshe sai ka hita da wuski goma to ba a cewa zakka wasu ishirin da za a ta goma ɗaya za ka yi dabino mun ka ce to karam fa ya ce wa ka zalika al'amalu fi filka haka nan da inabi ita inabi shi a akka shi ma haka al'amarin yake a idan ka hadisi ya taho ba a ce mai cin dabino karam malamai sun ambata haka nan sun yi sai sun yi shari ga cewa akan karaha a ce mai karam mai duk da ne ba karam yake ba kar mu yake كرم افتن افتن كرم بسكون الرع amma malamai na aqida da hadisi su yi magana haka nan suka ce ba a ce mai karbu musamman saboda kusa da kusa da suke daga karamu karamu kuma sai farace musamman haka jin ya daga Allah karimu ko amma dai karshe ya halatta saboda samun hadisai da suka zo da wannan da sai suka yi jam'in bainahuma sai suka ce akwai ibaha wal wal ahsanu at-tarku ko mm-hmm. kamar dai zari'u irin kalmar zari'u irin wasu kalmomi dai haka na to yanzu mun kare wannan na musu yana jin mun gamsu da wannan abu na biyu shin alagawar kamata tambayar da aka tambaya ga nan na gonar da aka magana ni ko ko ya yayi tace ina da lambu uku ko hudu shi yamma bera ina da lambu mai wuski ishirin shuni yana da can gangaren yunibasi yana da shin tambaya shin duka aka haɗawa a buga in sun kai baka a ko wace da tata ma'ana yana yiwa ta mabera tana da wuski goma ko ta wancan hanyar da ba su hudu ba su kai biyar ba ta shuni uku amma kaga in an ka hada da ta shuni da ta gangare suna da zakka ko amma in ba hada ba ban da zakkar shuni ban da zakkan nan ko sai ta nan shin hadawa aka yi ko ko ko wace da tata lisahi an gane tambayar to amsa وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. ina da larabcin an gani الحمد لله قال ne وإذا كان لرجل idan ya zanga mutum yana da qita'u amwali dukiyoyi gutsure gutsure kiɗa da kiɗa na guntu guntu mutafarika daban-daban can yana da can yana da gonaki daban-daban a wishtirakun rakun koko shi na da tarayya wani wuri haɗin gwiwa sun kai da shi da aboki ne suka sai lambu suka yi aikin gona dan abin da an gare kila 1% ko 2% ko 50% gare amma ce shi ma dai na da ya hada wancan ya hada da wancan ya hada da wancan eh mutafarriqa daban-daban amma akola la yablughu malu kulli sharikin aw qida'atin dukiya wani abokin gwiwa haɗin gwiwa dukiya ta tashi shi dai ba ta kai aw kulli qida'atin ko ko in shi kada na na'am aw qidahu ana ko ko gutsure gutsure nashi wanda an ka kai ba su kai ma ta jibu fihi zakatu abin da ya kawo zakka ba in dai an ka basu su ɗai ɗai inda suke ba su kai ba amma wa kanat amma sun ka kasance idza jumi'a ba'du zalika ila ba'd idan an tara wancan zuwa wancan aka ce ba dan naka na ba da nan nan gama bera da na can wancan na shuni da na wancan kaza duk ba naka na ba to alisafa a gani yadda in an kalisafa ya bulugu ma tajibu fihi zakatu zai kai abin da aka hiddama zakka to shi ka in haka ka fa innahu yajma'u to zai tattara wa yu'addi zakata ya ba da zakka an fahimci karatu ko karatu bai da wani ina jin lokaci ya insha Allah to malam na ina jin akwai tambaya to shi ke to subhanaka allahumma bihamdika wa qul سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك